أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wufatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon allah ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantawan ƙur'ani muna roƙon allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki mu akan imani Allah ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani bai cece su gobe kiyama Allah ya mana baiwa da shiga aljanna ta kofar Rayyan albarkacin azumin wata Ramadan da sauran azumi da muke gabatarwa yau da ikon Allah za mu tashi a sha ɗaya ga watan Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida idan mun kula mun yi wa kanmu wa'azi kuma mun yi karatun tanusu za mu gane watan Ramadana na tafiya ya bar mu saboda Ramadan zango uku ne zangon farko zangon tsakiya zangon karshe to a wurin balarabe daga ta fara abu to kayi rabinsa ran da aka yi ɗaya ga Ramadan to an yi rabi suna ce al-ibtida nisful amal wato fara abu shine rabin sa duk abin da aka fara shi to yana da karshe Allah ta'ala ne bai da karshe amma duk wani abu da aka fare shi to karshen sa ya zo saboda in an fara to akwai rangamawa in ba a gama ba akwai rambarin duniya ramadana yau muna sha ga wata yara suka ce goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah to yau dai mun gama goman marmarin mun shiga na tsakiya to yadda na marmarin ya kare haka na tsakiyar zai kare don haka 'yan uwa mu sake naɗa dantse mu nemi dacewa da yardar Allah a wannan wata mai albarka musamman wajen kyautata alaka mu da shi sirrin wajabta mana ramadana fa gaba ɗaya shine ba wai don a sa mu jin yunwa da kishirwa ko mu kame bakinmu da sauran gabbai ne kadai ba a'a don kusancinmu da alaƙarmu da Allah ta kyautata ya ayu halladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna kamar yadda yake bakara aya ta uku. so kula ga wannan babban abin da ke da muhimmanci shine takawa ta karu sai mu yi wa kanmu hisabi self assessment self judgment da self evaluation da self criticism mu yi wa kanmu hisabi mu aibata kanmu sai mu duba don Allah a kwana goma nan da aka yi wace alaƙar mu da Allah ne ta karu ina ne muka ga akwai improvement akwai ina ne muka ga babu to yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya kuma ina aiki da wannan dama in ce mu ma da muke daukan wannan lokaci muna isar da sakon Allah zuwa gare ku da ni da aran ma da sauran duk masu taimaka mana fa muna neman addu'a babu wani wanda bai da bukatan addu'a in ma akwai sai dai ko shi a ran madar to da shi gai maso ok to ya ce shi ma yana da shi so da haka da Allah sai a tuna da mu a cikin kyawawan addu'o'i a mana addu'a bi zaharil gayib mu ana mana ba mu ma san ana mana ba akalla muna da midiya 98 da ke isar da sako duk mai ji na daga wannan midiya to muna baran addu'a na'am muna baran addu'a da Allah a mana addu'a a taimaka mana a mana addu'a muna barar addu'a ayyukan da muke muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su iyayenmu muna fatan Allah ta'ala ya gafarta musu rayuwarmu Allah ya ƙara mata albarka zuriyarmu Allah ya ƙara mata albarka bukatun da muke da shi a wurin Allah Allah ya biya mana sharri da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu Allah ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu mu akan imani a duniya ya mana baiwa da hayatun tayyiba a lahira kuma muna roƙon Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna idan muka roƙi addu'a a wurinku na tabbatar da cewa dai ba mu yi buri wajen roƙo ba ko don ko ba haushe ya ce a ramawa ba kura ba na gaya muku a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyar su a nan ba kura ba ne eh mai tafsiri ne da mai jan baki to mu ma a rama mana a niyyar mu idan ka ji an ce aniyar mutum ta bi shi iya ta fada to aniyar ce ba ta da kyau to mu muna roƙon a saka mana da aniyar mu da muke muku Allah ta'ala ta samu wanye lafiya a darasi na sha ɗaya ko ga watan ramadana hijira shekara ta 1446 Allah ta'ala ta samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana sai mu karanta su gabanin mu shigar karatu insha Allah ina fatan mu takaita lokacin tambayoyi don a samu karatun da yawa ko wani mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina maka barka da shigowar wannan wata mai albarka to da shigowar goma na wuyan gomi to bismillah to muna godiya muna godiya da maraba da zuwa ramadan sai Allah ya cikin mahaifa amin amin ya hayo ya Allah Allah tambaya ta ita yana halatta musulmi ya shiga aikin soja a kasashen da ba na musulmai ba kamar irin su Amerika da England na gode Allah ya saka da alkhairi ibn Uthaymeen da malaminsa Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi ma suna da fahimtar hakan halal ne idan muka duba tafsiri na ibn Uthaymeen da yawa aya ta kafa cikin suratul mumtahina da Allah ta'ala yake cewa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين wannan aya ta takwas Allah ya ce bai hana ku ba akan jama'ar da ba sa yaƙan ku a cikin addini ba su cire ku a gidajen ku ba ba su bayyana cutar da ku ba za ku iya mu'amala da su ku jibince su kuma ku musu adalci in kuka yi haka Allah yana son mutane masu adalci karkashin wannan aya sai ce in musulmi ya samu kansa a kasar da ba ta musulmi ba sai ya zama an buƙace shi da yin wani aiki ko na soja ko ɗan sanda ko wani aiki dai da yake da expertise yake da kwarewa a kai sai ce matukar kasar ba ta shahara da abin da kawai ta saka a gaba shine zalunci ba bata shahara da ajandar ta kadai shine yakar musulmai ba matukar dokokin kasar a aikin jami'in tsaro shine tabbatar da zaman lafiya kare dukiyoyin mutane kare rayukansu da makamantansu yace a wannan wuri halal ne saboda mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya halatta in ma aka samu taimakekeniya har lada ana samu fiyayyen halitta a garin makka a garin madina ya yi mu'amala da waɗanda suke ba musulmai ba a cikin mu'amala ta suke marshida da cewa shi al'amin ne wato shi amintacce ne so kula ga wannan yana halatta a yi wannan idan ya kasance don a kare kasa ne da dukiyoyin mutane da rayukansu saboda duk inda za a kare rayuwar innocent mutum da bai da laifi musulmi ko ba musulmi ba a kare wannan rai din in aka kyautata aniya ana samun lada ka kare ran dan adam kai ko rayukan dabbobi aka kare a wurin Allah ana samun lada shanu ne a kare su daga halaka akwai lada a ciki awaki a kare su daga halaka akwai lada a cike. kare yana jin kishirwa zai mutu ka dauki ruwa ka ba kare ya sha a wurin Allah ibada ne tunda karuwa ma Allah ya yafe mata laifin karuwanci dalilin ba wa kare ruwa mafhum tayyib bai da haka malamin sa shi abdurrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alaihi yayi magana na halastin haka a tafsirinsa na tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan a cikin tafsirin suratul yusuf daidai inda Allah ta'ala yake cewa qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alimun cikin suratul yusuf aya ta 55 karkashin wannan aya sai yake cewa annabi yusuf annabi ne na Allah kuma kar mu manta annabi ne dan annabi jikan annabi kuma jikan jikan annabi annabi amma annabi yusuf da kansa ya samu sarkin da ba musulmi ba a kasar da ba a shari'a da dokar allah sarkin da yake ya kafirce wa allah shi da kansa ya same shi yace ina so ka yi appointing dina a matsayin minister of finance and natural resources kuma sarkin ya bace sannan kuma annabi yusuf a matsayinsa na annabi ya yi sajin karkashin sarki wanda yake ba musulmi ba ne ya ce me dalili ya ce saboda makali amma idan hidimar da za ka yi akwai maslahar al'umma ko da ba za ka hana duk laifi ba ya zama dai za a baka wani dama ka rage barna ɗaya ka kuma jawo fa'ida guda ɗaya sai ce to anan ya halatta ka yi aikin ba zai yi ka shiga soja a kasar germany ko amurka ko ingila ka hana duka barna ba amma inda za ka shiga ya zama duk inda zalunci yake kai ba za ka yi ba kuma in kaga za a zalunci wani za ka bi kadinsa ka kwato masa haƙƙinsa akan wannan kaɗai za ka iya shiga ciki duk wani tsari a rayuwa ba zai ka ce wai sai ya yi daidai da yadda kake so ba har fiyayyen halitta sallallahu ai ya bar duniya yana shimfiɗin barin duniya ma yana bada umurni cewa a cire wani da wani daga cikin jazirar larabawa har shi da kansa bai kammala aikin ba har ya koma ga Allah zamanin sayyidina abubakar bai kammala ba wannan implementation sai zamanin sayyidina umar aka yi to kula ga wannan ita barna ba wanda shi kadai duka zai iya gamata amma dai wajibi ne a yi kokari kokari ninkin ba ninki wajen takaita ta da yawa da kuma jan alheri da yawa saboda shi lokaci alkali ne kula da waɗannan nasosi guda biyu aikin da za a yi matukar za ka yi aiki ne na tsaro da dukiyoyin mutane da rayukansu in kun je wajen tada rikici ka tabbatar da baka zalunci wani ba kuma ka hana a yi zalunci karkashin abin da ke karkashin ka insha Allah ta'ala kana da lada akan wannan aiki wallahu ta'ala a'lam sai malam mai tambaya ta gaba yau rubuta sallama da harshen larabci ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yake malam Allah ya kara wa rayuwa a albarka amin ya hayyu ya kayo. ya sa aljanna ce makomar mu gaba daya da iyayenmu da malamanmu mu gaba daya amin ya hayyu ya kayyo yake sa'an nan malam dan Allah kai mini addu'a wato a ƙarƙashin wannan mana akwai takardu da dama wanda suke rubutuwa suna neman addu'a a wurinka da sauran yan uwa ya Allah duk mai neman addu'a a wurinmu muna roƙonka da sunayenka mafi girma alhayyu alqayyum muna roƙonka da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta ahad الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين duk wanda yake da bukatan addu'a ya rubuta ko bai rubuta ba ya zo wurin nan ko bai zo ba yana jin mu ko baya jin mu ya Allah muna kaskantar da kan muna roƙon ka Allah ka biya mar bukatu san alkhairi in alheri yake neman Allah ka sadar da shi in sharri yake neman kariya Allah ka kare shi na'am da yake cewa malam tambaya ta ita menene halaccin yin dillalanci dillanci ko dillalanci dillanci a musulunci yawwa ka san kai baka iya hausa sa'annan kuma idan ya halatta ya ya kamata ya kasance ana kawo mana kifi daga kan wato kasuwar sabon gari galadima daga jihohi jigawa yobe da dai sauran mu sai da musu da shi mu tura musu tura da amma wasu sai su rinka ta su rinka alaƙanta abin da cewa wai muna cin kuɗin haramun muna neman bana ne mana bayani daga wani uba dogo kanu a cikin a alfikihiyya mujalladi na goma wato volum na goma wanda shi suka yi magana akan ishu na agent da kuma broker fatawa zan ce nan ba na ɗari da hamsin da ɗaya sun amsa tambaya akan wannan cewa a yadda ka yi bayanin nan halal ne ba haramun ba almautuwa alfikihiyya fatawoyi ne masu matukar muhimmanci da gwamnatin kasar kuwaiti karkashin ministry of uh, islamic affairs suka yi tun 1965 aka fara aikin ba a kammala ba sai 2005 shekara 40 suka yi ana aiki a kan littafin mujalladi 45 ne kusan duk abin da ya shafi rayuwa dan adam daga farko har karshe zai wahala ka samu matsalar da ba yi magana a kai ba in ka tara shafuffuka shafi ya kai dubu tamanin da ɗari biyar idan ɗalibi zai dage ya karanta ta a shekara guda zai kwashi ilimi mai yawan gaske kuma ana fassara ta yanzu haka a yarurruka da yawa an fassara zuwa yaren hindu ana aiki akan yaren turanci ana aiki akan yaren bangladesh ana aiki akan yaren malaysia duka ana ta yi mujalladi 45 ne in ɗalibi yana da dauriya na karatu wannan 45 a cikin shekara ɗaya duk za ka karance ta ka kiyaye ta a girjinka in dai za ka kuma yi haka har ga Allah za ka samu ilimi don yadda suka tattaro malamai da suka yi aiki a ciki akwai abin sha'awa kuma ba su yi shi akan matsaba ɗaya ba dukan malikiya shafiya, hanafiya hambaliya duk sun haɗa maganganunsu a wuraren da ya dace a kawo in kuma akwai abin da ya dace a yi tarjihi to zai tuna cewa hujja kaza ta fi karfi saboda kaza inda ya dace a baka hujja a yi shiru sai a baka hujjan kawai a yi shiru a rabu da kai da wannan da fatawa na latinatu da'ima lil buhuthil ilmiya suna da matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi idan za su karanta su Allah ta'ala ta samu wanye lafiya ɗalibin ilimi kada ya damu da sayan mashin ko keke ko mota kadai ɗalibi da takardu ake farawa littattafai ya dace kana shekara 30-35 ya zama mafi girman ka a duniya in za a sayar shine takaddun addini da ka shi ne mafi girman kadararka a lokacin da kake karatu ya dace ya zama a ce gabanin kai tunanin ma gina gida sai maktabar ka ta zauna zanzan amma ba da ba ne ɗalibi ya zama ka iya kyalkyala jikinka ka iya ɗinki ka yi gaye amma aka je maktabar ka gabaki ɗaya sai zama duk ta bai kai ma takardun naira miliyan biyar ba na ka ga bai yi ba ɗalibi na ilimi a yanzu ya dace ya zama duk abin da samun maktaba ne maktaba an kana so ka koshi yanzu sai ka yi investin kuɗi da yawa kuma sai ka karanta takardun kuma ba takardu na jarida ba takardu na ka fahimta ka haddace wannan shine muhimmi dukkan ilimin da ba a kirjin ka yake kana yawo da shi ba to ba cikakken ilimi ba ne ilimi na hakika shine ilimin da ko ban daki sai ka shiga da shi amma in dai kace sai mun dauko lissafi mu duba to ya zama dai kawai wannan wani abu ne mai kama da ilimi Allah shi samu wanye lafiya a wannan volume na goma a yi magana akan agent da kuma broker tambayar nan tana kama da haka menene bambancin agent da broker mujalladi na goma ta ɗari da hamsin da ɗaya menene bambancin ejen da broker in an ce shi shine a baka abu ka sayar idan ka sayar za a iya cewa ka kawo kuɗin a baka wani abu a kuma a ce na baka shi akan dubu ɗaya duk abin da ka kara na ne so da haka shi ejen wakilin bangare ɗaya ne a kasuwanci a mafiya yawa wakilin mai sayarwa ne brokers kuma they are independent intermediary su da they are independent brokers za su kawo mai saya da mai sayarwa su yi facilitating kasuwanci din da za a gabatar bayan an gama sai a sallame su za ka su ba su da wani bangare na su amma shi ejen bangaren mai kadara yake wakilta A ayi halin malaman sun ce halal ne daga cikin hujjoji da malamai bin ba su rahimu Allah ya bada fadawan halarci lajinar da'ima sun ce da brokers da agent wato dillalai duka halal ne daga cikin hujjojinsu shine ta'awanu alal birri wa taqwa sun saka wannan babin a ta'awun ne kamar yadda zo a cikin ƙur'ani suratul ma'ida bangaren aya ta biyu cewa bangaren ta'awuni ne duk abin da aka yi agreement ga shi dubu ɗaya in ka sai dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗari ɗaya naka ne ya halatta saboda hadisin almuslimuna ala shurutihim wanda yake tirmizi hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari uku da hamsin da biyu so da aka sun ce ya halatta imamul bukhari rahimahullah ya buɗe babi na nuna halaccin yin abin da ya shafi dillanci ko kuma ka matsayin broker a kasuwanci halal ne haka ibrahim bin yazid bin qais an-nakhai rahmatullahi alai imam al-bukhari mullah yace shi ma yana da fahimtar halal ce asa ibn abi rabah iya da fahimtar halal ce imam malik bin anas rahimahullah shi ma iya da fahimtar cewa halal ne sai ibn musayyib alaihi rahmatullah shi ma iya ga halal ne an tambayi ibn abbas radiyallahu anhu me matsayin abani sai da kaya da sharadin cewa in dan dora wani abu ribar ta wace yace halal ne abin da ka samu a kai amma sharuɗa biyu na da muhimmanci na farko idan za ka yi ejin ko broka malamai suka ce wajibi ne ya zama abin nan da za ka sayar ka san shi in an baka mota ka sayar ka santa in an tambaye ka gaskiya zaka ce tana da matsalar inji an sauke injin ta sau biyu ta ci kaza da kaza an taba hatsari ne ta sau daya amma ga yadda ta yi aka yi panel fitting ɗinta aka yi gyara ta tukunna za a sayar in baka santa na hakika ba to zaka iya cin amanar mai tsaya don ba za ka ba shi information da yake bukata ba wannan wajibi ne har sai ka san abin kuma na biyu ka zama aminun amintacce ne duk abin da aka tambaye ka za ka faɗi gaskiya idan mai sayarwa ya baka ya ce nawa ka ci riba allaji ka bagi ta miliyan ɗaya na sai da ta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu shikenan allah ya albarka sai ka gaya mar gaskiya hatsarin da ake samu cin amana yana yawa a harka sai su je ce to mai sayarwa za ka ba mu 5% mai saya ma zai ba da 5% in kuma aka je mai sayarwa sai a ce mai saya ya ce ba zai bayar ba kai za ka bayar din an wajen mai saya kuma sai a ce mai sayarwa ce ba zai ba za ka bayar to mu a cikin kasuwanci aka zabo rashin gaskiya to duk ribar da aka samu ba ta da albarka duk ribar ba ta da albarka ko mai ka samu ke sa mutum bai da gaskiya zai yi harkan ya ci ribo miliyoyi amma zai gan shi kullum abin tausayi saboda dukiya ba yawanta ne ake bukata ba albarkanta ake bukata in Allah ya mata albarka duk ganta to za a more to da ka waɗannan abu biyu a kiyaye na farko me yi ya zama yana da ilimin abu na biyu kuma ya zama yana da amintacce ne duk abin da aka yi haka zai fada in nan za a baci nan za a baci sai ga oke bangare biyu za su bamu so ku ku bamu 1% to 1% a'a nan 2% nan 2% ayi abin da gaskiya amma kar a je can a ce kaza a je can a ce kaza ko kuma ma mutum ya ce yana so ya san waye mai kadar sai a ce ba za ka san shi ba a yi ta koye mai sayarwa shi ma mai sayan a koye shi a yi ta abu a duhu wai ba za a yi kusan juna ba <laughs> sai abin ya koma wasan koye koyi wannan ba addini ba ne in akwai maslaha na a san juna a haɗa su abin da kake nema arzikinka duk duniya ba mai hana ka duk duniya ba wanda ya hana ka Allah ne yake biya baka kawai ka dauki abin da sauki kana so su haɗu eh to za mu haɗa ku idan gaba ta zo an kai gaba ana agreement to kaman jibi za ku iya haɗuwa ko biyu ku yi magana in Allah ya ga gaskiyar ku ta bayyana sai Allah ya albarki me kuke samu wallahu ta'ala a'ala jiya mun tsaya akan aya ta nawa muka tsaya biyar aya ta ɗari da da hamsin tara muka tsaya mun ɗan yi bayanin farkon ta kaɗan amma ba mu je ƙarshe ba yau sai mu yi waiwaye a don tafiya sai mu kammala ta insha Allah ta'ala aran ma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. min wa nafthihi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فبما رحمة من الله لنت لكم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ta'ala yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar Allah ne fiyayyen halitta ka zama linta lahum mai taushin hali gare Walaukunta da ka kasance fazzan mai jiji da kai da kuma maganganu marasa kyau ghalizal kalbi mai kaushin zuciya lan faddu min haulika jama'ar da ke kewayen ka sahabbai da duk sun watse sun barka kai kadai a cikin farkon wannan aya Allah ya bayyana mana kyawawan ɗabi'u na siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ita ce siffarsa a ƙur'ani ba a taɓa kwatanta shi da kaushin hali ko da baƙaƙen maganganu ba ba a taɓa yi yabansa da baƙar magana ba ba a taɓa yabonsa da iya habaici ya bata wani ba ba a taɓa yabonsa da tozarta wani ba ana yaba fiyayyen halitta ne da tausayi da jinƙai da kalmomi masu daɗi da kuma mutunta duk jama'ar da ya mu'amala da su sallallahu alaihi wa sallam hatta waɗanda ba musulmai ba da ya mu'amalance su sun amince shi amintacce ne kuma mutum ne mai tausayi kuma mai taimako kuma adali ne mai riƙon amana don haka a wannan farkon ayar an siffata mana ɗabi'unsa kyawawa guda hudu kamar yadda aka siffata a wasu wurare jiya a maka mana guda biyu a ƙari cewa a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum, bil mu'minina ra'ufur rahim cikin suratu Bara a ko suratul tauba aya ta ɗari da 128 ya kuma kawo mana wa innaka ala ala khuluqin azim cikin suratul qalam ko suratul nun wal qalam aya ta 4 to anan wurin ɗabi'unsa guda hudu da Allah ya kira na farko shine rahama na biyu taushin hali na uku kyawawan kalmomi da kuma kaskantar da kai amma sai aka kawo a siffar korewa sai aka ce ba mutum ne wanda yake ghaliz ba bai kasance fazzan ba fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizan ba don haka ba fazzi bane ghalizal qalbi kuma aka ce ba ghalizul qalbi bane bi ma'ana mai taushin zuciya ne mai tausayi ne mai jinkai ne in ka duba dukkan siffofin suna kama da junansu amma kowanne daban-daban ne na farko shi ne rahama shi ne biyayyen halitta an siffata shi da merciful mai rahama ne mai ainihin kyautatawa ga mutane ta bangaren rahama wato rahama siffa ce ta tausayi duk inda ya ga abin tausayi yana sa shi jin tausayin abu shi sa yake ma rahamatin min Allah rahamar daga wurin Allah take amma Allah ya ba wa annabin nasa rahama shi yasa Allah ta'ala yakan siffata da cewa aiko shi duniya ma rahama ne in fa ba dan an aiko shi fa na sha ga muku ba da fa ba mana a wannan wurin fa da ba anan muke ba yanzu wani anan da yake tare anan da wani ya tafi can yana gidan tsafi da wani anan yanzu dan bori ne wani anan ba don aiko biyan halda ba da yana jeji dan fashi ne a rama yadda yake da karfin nan abinda duniya ta sani shi ne mike israel ba zan ce muku kuma zai ji gidan dan bebe yau fa a rama yi mafaɗa dan bebe yau da yau ba faɗa ba amma yadda yake da karfin nan da duniya kawai duk mai karfi in ya sami mai rauni kawai ya murkushe ne ya wuce Gabanin aiko shi a duniya kana iya ga mutum da iyalinsa ta burge ka kawai sai ta kwace sai dai ta kuka haka ake kwatan iyalai da iyalin ka zo la wannan gani sai ce a ba wannan wannan dan lange lange da wannan mace ha ba wala sai kwace kuma har abada ka rabu da ita haka fa ake a duniya za ka aiko shi rahama ne zuwansa duniya rahama ne ga dukkanin mu wallahi yanzu dan tausayin da kake wa iyayenka tausayin iyalanka aiko shi ne fa ka je ture ka ga yadda ake rayuwa mutum baban su zai dauki nauyin sa ya karatu ya gama digiri wani ne shekararsa guda biyu ya gaba babba garinsa daya sai dai hukuma idan uban ya tsufa ka dauki mai kula da shi su zo ana maka wanka ana marwanki amma dan ba zai yi ba yanzu duk damuwar mu da iyaye da iyane ba dalilin sa bane ka ajiye mace a gida ka ajiye yara a gida ka ba su abinci da abun sha duk mai dalili dan ai kofiyayyen halitta ne in ba haka bai za kula ba ruwanka da su bare ma a ce tana aiki ko tana da albashi a to kowa ya ci nasa ba haka ake yi ba so aiko shi rahama ne adama kana da aya da zaka yi bamu misali akan aiko shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan misali ya zama cikin suratul anbiya ko aya ta 107 zai zama Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa rahmatan fa sai rahama ne lil alamin in an ce alamin shine gaba ɗaya universe in an ce universe shine duk duniya sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikinsu. su so da aka aiko shi ba wai rahama ne ga musulmai kadai ba hatta waɗanda ba musulmai ba rahama ne waɗanda ba musulmai ba aiko yayyan halitta rahama ne gare su me dalili ai a ƙur'ani sun sha gayyato kushin Allah mushrikai a zamaninsa amma Allah yake azabtar da su dalilin fiyayyen halitta yana cikin kuma sunna ce ta Allah a yanzu bai yi wa duniya azaba daga an yi laifi sai ce sai an je filin kiyama a kama inda yau laifin da ake wa Allah a duniya zai rika mana azaba yadda yi wa sauran al'ummomi da yanzu duniyar ta kare amma mu sai a yi ta jira a rama kana da misali wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alaina fa amtir 'alaina hijaratan min as-samaa'i aw i'tina bi'adabin alim وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wannan zai zama cikin suratul anfal aya ta 32 da 33 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم lokacin da Allah ya ko annabinsu yana makka yana madina iya karantarwa su waɗanda suka karyata shi mushrikan sai suka ce ya Allah in dai aiko shi gaskiya ne to ka mana ruwan duwatsu daga sama sai ka ji dan adam da take fi. maimakon ka ce in gaskiya ne Allah ka fahimtar da mu amma suka ce in gaskiya ne Allah ka mana ruwan duwatsu duk duniya a kashe kowa in awu itina bi azabin alim ko kuma azaban lahiran da yake fada tun ana duniya a zo da jahannamin kowa ya shiga cikin sama gaba ɗaya in gaskiya ne sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba annabi kana cikin su albarkatin kana cikin su ko sun yi wa Allah rasar kunya sun tare a radu da ka Allah ya ce ba za mu yi ba albarkacin kana cikin su za a daga musu kafa kuma Allah ba zai musu azaba ba wa kuma na alhali suna cewa Allah ka gafarta mana hatta mu sai yi laifin gobe kai jibi kai shekarar ka guda kana sheke aya rana ɗaya in ka tuba sai Allah ya karɓi tuban sai ya yafe maka kuma sai a share zunubin guda dubu goma sai a baka lada dubu goma dalilin ne dalilin aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka duba irin cin amana da abu sufiyan ya masa na azabtar da shi a farkon musulunci ya tozarta shi lokacin da fiyayyen halitta ya fatahu maka duba littafin ma'al mustafa shafi na 99 zuwa 107 da ya shigo garin madina makka duk jama'a gani ake abu sufiyan yau kan ya shiga uku kowa mai laifi ne amma laifin abu sufiyan ya fi na kowa irin abin da yara ke cewa matsaka da jini ya taɓa ka kawai ku matsa zo da haka kowa yana ga mai laifi ne amma tausayin abu sufiyan ya fi na kowa saboda kai kasan san dai gabanin a waiwaye ka sai an gama da su abu sufiyan fiyayyen halitta aka bo aka kewaye shi aka ce ya ce wa su mushirkan maka mata an ne fa'ilun bikin me kuke zaton zan muku suka ce akon karim wa bin karim kai dan uwa ne mai daraja dan uwa mai daraja ya yace idhabu fa antum tulaka ku je dukkanin ku an yafe muku a matsayin furtonin yaƙi kuke to duk an sake ku an yafe muku shekara goma sha uku suna masa azaba ya koma makka shekaru suna bin sa da yaƙi amma ran da Allah ya bashi iko yace ku je an yafe muku shi yasa mai ma'al mustafa yace ayyu qalbin hadha dan Allah wata irin wannan zuciya ce a duniya ya gaji al'ummar da ke fada akan bulugarin miya aka yi yaƙin shekara ɗari a akan kurciya an yi yaƙin shekara 60 da yan kai amma ya zo da al'ummar guda ɗaya suka zama almuhajiruna na wal'ansar, suka zo suna ba da duk dukiyoyinsu ga wanda ya hijira ya dawo garinsu ayyu kalbin hala aka ce to Abu Sufyan ba mun ji ka yafe mana yace man da dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin ai Abu Sufyan duk abin da ya zalunce mu yanzu wanda ya shiga gidansa ma in mai laifi ne to ya shiga mafaka mun yafe masa ko neman ka muke in shiga gidan Abu Sufyan to ka abinka ba za a taba ka ba don Allah in ba rahama ba ina za a yi wannan in ba fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wasallam cutarwar shekara da yawa yana sallah a makka akan ɗauko mahaifar raƙumi a zuba a kansa sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗauko mahaifar raƙumi a ɗora a kansa ran da zai fita a garin makka akwai dukiyoyinsu mutanen garin makka da aka ba shi amana sahabbai suka ce sun kwace mana dukiyoyi sun kwace mana gidaje sun kwace mana zidare sun kwace azurfa manzon Allah mu tafi da dukiyar su mu gudu garin Madina annabi ya ce a'a abun su dake hannun mu amana suka ba mu namu da suka dauka kwace suka yi za mu mayar musu nasu gobe kiyama Allah zai kwato mana nan ya mai da dukiyoyin su a dare ta su a garin sallallahu alaihi wasallam duk azabar da aka masa a makka mahaifarsa ce amma duk da haka ya bar mahaifar ya koma ta amma ran da ya ce su ya yafe mutu. mutanen za'ifa suka masa azaba mala'ikan duwatsu ya zo yake mai kake so a musu a halakar da su ya ce? a'a Allah ya rayar da su a cikin tsaban su Allah ya cira bayi da kwari da za su bauta masa ni shi nake bukata ba su halaka ba sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah dalilin rahamar Allah Abdullahi ibn Abbas cikin tafsir da Ibn Jarir Tabari rahmatullahi alayh da tafsirin Tafsir Karim Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan yace aiko shi rahama ne ga duk duniya da musulmi da ba musulmi ba yace hatta dabbobi da bishiyoyi aiko fiyayyen halitta rahama ne gare su sallallahu alaihi wa sallam فبما رحمة من الله linta lahum ai ko shirhaba ne na biyu Allah ya ce linta lahum ka nan mai taushin hali gare su fiyayyen halitta iya da taushin hali ba a siffata shi da taushin hali halinsa hali ne na taushin hali kuma ya karantar da mu taushin hali yana cewa inda Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli Allah yana da taushi kuma yana son duk al'amarin da kake da taushi a cikin sa Allah ya wato ka wa yuti fi rizqi ma la yuti fi unf Allah yana ba baka nasara a cikin taushin hali ka zama mutum ne mai taushin hali nasarar da ba ta samun a cikin taushin hali ga hadisin nan a cikin muslim hadisi na uku. duk abin da kake nema ka zama mai taushin hali zamanka da iyalanka ka zama mai taushin hali mu'amalarka da 'ya'yanka mai taushin hali zamanka a ofis da talakawanka mai taushin hali zamanka a fadarka na sarauta mai taushin hali zamanka a fadarka na mulki ka zama mai taushin hali annabi ya ce Allah yana ba mu nasara a cikin taushin hali da ba a taɓa samu a cikin taushin hali kaushin hali siffa ce da ake mu'amalantar yan wuta gobe kiyama amma ba siffa ce da ake mu'amalantar bayan Allah na kwarai a bayan kafa ba shi sa Allah ya siffata halin mala'iku da yan wuta da kaushi da cewa ne ya ayu ladina amanu ayyuhal ladina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سوره التحريم aya ta shida Allah ya kwada غلاد da cewa مي shidadun سنا me saboda suna dilin da yan wuta ne ba daidai bane kana uba zama mai kaushin hali ga yayanka kana shigowa gida kowa yana guduwa gashi nan yazo gashi nan yazo ku je ku buya wani ya shiga bandaki wani ya je kitchen ya buya kowa yana jin tsoro ba haka zuciyar bayin Allah na kware take ba kana shigowa ka ga yaran ka kowa yana guduwa, abba abba dadi to haka ne dabi'u iyalanka daga sun ji sautinka a kofar gida kowa na murna mai gida ya dawo talakawanka a ofis daga sun ji ka shigo kowa yana murna saboda me saboda sun san zuciyarka mai taushi ne kana jin tausayinsu wannan shi ake cewa empathy yanzu yana cikin mafi muhimmancin skills a duniya da in ka mallaka kake nasara a duk abin da ka saka a gaba a fourth industrial revolution empathy yanzu shi yake leading wannan hatta oxford university da mit a binciken su ne mutumin da ke shugabanci ko yake aiki in bai da empathy baya nasara kuma iya daga cikin siffar da na'urar bature ba ta mallaka ba yanzu artificial intelligence ba ta da empathy saboda social skills ne ba ta da empathy shi yasa duk yadda ake yin na'urori akwai ɗabi'un ɗan adam da na'ura ba ta iya replacing ɗan adam empathy na ciki yanzu according to the world economic forum ai a sabon lissafin su banda tsohon lissafi za ka sa mutane dalilin artificial intelligence mutum miliyan 83 za su rasa aiki a duniya dalilin kirkirar na'urar bi ma'ana wanda ya iya ai zai kwace aikinsu amma kai suka ce za a kirkiri sabbin ayyuka kuma miliyan 69 in ka auna za ka ga za a rasa aikin miliyan goma sha hudu amma daga cikin abin da artificial intelligence ba da shi shine empathy da mercy wannan siffa na fiyayyen halitta rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na anbiya 107 da bakwai da kuma linta lahum babu wani technology a duniya ke da wannan siffa ne shi sa idan dan adam ya mallaka to zai yi abin da technology bai isa yi ba zaman da kuka yi a nan ake karanta ayoyi suke taba zukatanku babu teknoloji za a karanta masa ƙulani taba ba saboda shi ba mutum bane yi sa waɗannan ɗabi'u suna da muhimmanci mu karantar da 'ya'yanmu ɗalibanmu mabiyanmu almajiranmu talakawanmu a duk inda muke su zama jama'a masu rahama jama'a masu tausayi jama'a masu jinƙai jama'a masu taushin hali linta shi sa wani hadisi da yin Allah ke cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana daga wancan hadisi na 2593 uku a musulun sai wannan shi da 94 ne cewa taushin hali duk inda ya shiga cikin wani abu to zai yi wa abun ado ado yake wa duk abin da ya shiga amma kaushin hali duk inda ya shiga cikin abu to al'amarin abin lalacewa yake yi ko zamanka da iyalanka duk iya cefananka da kyan gidanka da na'urorin da ke gida da kudin cefane da kake basu in kana da kaushin hali zama gidan baya daɗi so mu zama masu taushin hali kuma taushin hali ya shiga har cikin sunan da muke sa wa ɗaya mu rika sa musu suna na taushin hali sa'id bin musayyib alayhi rahmatullah ya yace kakansu ya zo wajen fiyayyen halitta salasalam alaihi wasallam annabi yace me sunanka sai ce me ce hazin wato kamar a ce kaushi ko kuma ka ce ƙasa da take mara daɗi ƙasa da take not friendly sai manzo Allah ya ce a sunanka sahal wato kamar mai sauki ba mai kaushi ba mai taushi in kuma ƙasa ce to ƙasa mai saukin hali sai kakansu ya ce a a a labi ai ba da son canza sunan da babana ya sa mini hadisin ya bukari na 6170 ba ni son canza sunan da babana na samu Ya ce bai canza sunansa ba dalilin wannan Sa'idu ibn musaifi a cikin sayyidu tabi'in mafi ilimi a duniya a cikin tabi'ai amma ya ce duk zuriyar musan da kowa ya kaushin hali saboda me saboda wannan sunan kakan namu san da ya bi zuriyar mu so wani lokaci wani kaushin halin gada ne suna ne kadai idan ka sa wa ɗana na kaushi dalilin wannan sai ga duk zuriya sun bi ke sa duk fiyayyen sunayen Allah za ka ga babu sunan kaushi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar za ka ga sunaye ne hatta sunan da ke nuna buwaya ta Allah baka jin suna na kaushi duk sunayen Allah ba inda Allah aka ce Allah mai makirci ne babu inda Allah aka ce kawai mai tsanani ne babu inda aka ce Allah menene ne ba inda aka kira Allah ce Allah mai yaƙi ne na'am ba inda aka siffata Allah ta'ala da da siffarta shi mai kaushin hali ne wajen azabtar da mutane tare da sa ce amma babu sunansa na shi ne azaba ne a shiga wuta duk sunayensa an ciro su ne a cikin taushi da nuna isa na mulki kuma isa na mulkin sai ga nuna cewa akwai rahama a sa isa na mulkin mai rahama ne don haka linta lahum sai ka zama mai taushin hali don haka siffa ta farko tausayi da jinkai na biyu taushin hali shi sa kalmomi sai ana koya wa mutane kalmomin da ake aiki da su idan kana liman ko malami mai wa'azi ko mai jawabi a rediyo ko kuma shugaba da daga lokaci zuwa lokaci yake conference ya addressin tarakawa kar a same ka da kalmomi munana a bakinka in kana mai wa'azi kar a same ka da kalmomin batsa a bakinka kar a same ka da kalmomin nuna kaman baka da tarbiyya ya zama duk kalma da kake aiki da ita ka gane cewa jama'a da yawa suna koyi da kai ba daidai ba ne mai wa'azi zama yana shan mutum ya ɗauko kalmomi da 'yan tasha suke ya jefa wannan bai daga cikin linta na ku kuma duk yadda kake karantar da addini ya zama jama'a sun cutar da kai karka musu addu'an tofin alasi ne ko yaya aka yi karoki Allah ya shiryar da su don kai siffar ka siffar likita ne likita baya fushi da marar lafiya likitan mahaukata baya fushi da mahaukaci so kai likitan mahaukata ne spiritually to ba aikinka ba ne kai ka yi wa'azi wani ya maka karya ya maka kazafi ya zage ka kuma kai ma ka zo ka kafa ka ce yau sai mun rama ba aikinka ba ne sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu kawai in ka ji ka yi dariya ka kaɗa gaban ka yi gaba ba abin da zai maka don haka linta na uku ya ce walau kun tafazzal inda ka kasance fazzar shine aljafi ashadid alqaul kamar yadda ibnu usaymin rahimahullah ya faɗa shine karka zama mutum mai jiji da kai mai kuma kalmomin alfahari fiyayyen halitta baya alfahari shi yasa ko ya faɗi rahamar da Allah ya masa irin zai ce ko ni shugaban yan adam ne sai ce babu alfahari a ciki to kana iya gode wa ni'imar Allah amma kar ya zama kana da alfahari shi sa in ilimi Allah ya baka a same ka da tawali'u ka cewa duk duniya na ji kowa ba siffar mai ilimi ba ne ba ka zama ka ce ai kun fi kowa ilimi in a hadisi ne mu ne in qur'ani ne ku ne ba siffar mai ilimi ba ne siffar mai ilimi duk yawan ilimin akwai shi da tawali'u a ciki in Allah ya baka kudi a same ka da tawaliyo kar ka cewa in na ga dama duk kauyen ku zan sai kauyen naku no ne ma kudin kauyen naku ba haka bane dukiyar nan ta Allah ne ya dora ta akai ya ga yaya za ka yi da ita ne kar a same ka da wannan in Allah ya baka mulki na sarauta ko na kujerar siyasa ko wani abu kar a same ka da alfahari da kaushin hali in kai wannan Allah zai jarrabe ka kawai ka ce mulkin nan Allah ne ba mu aro ya ga za mu yi da shi muna neman Allah ya taimake mu so da ka karka zama fazzar kalmomin bakinka ya zama akwai tausayi da jinkai na jama'ar da ke jinka ka zama mai tausayi gare su mai jinkai gare su amma ba mai kausasa magana da kuma zagin jama'ar da ke karkashin ka ba ko a matsayinka na malami ko shugaba ko a matsayin ka na mai ilimi ba daidai ba ne musamman irin hali da 'yan uwanmu suke masu karantarwa a makarantu akwai wanda in ka je haya education za ka ga halin babu kyau malami tsoronsa ake ji in ya shigo babu magana mai daɗi sai bakar magana wani ɗalibin kawai kuskure ɗaya ya yi amma sai ce an baka kari oba kuma duk ƙoƙarinka ba za ka ci kwas ɗin ba wannan ba siffar bayan Allah na kware ba ne siffar bayan Allah na kware kalmomin bakinsu masu daɗi ne hatta maki yana fahimta ce sa babu kalmar zagi a cikin hadisi saboda zagin mutum mai imani ai fasikanci ne ba ka taba gani duk yadda aka fitar da fiyayyen halitta a garin makka abin da aka masa satin yes babu wani dan adam yau a duniya da ya dauki walakancin da aka yi fiyayyen halitta na wata daya amma shekara goma sha uku ya yi ya je makka ma ba a bacci ba amma duk da haka ya je madina ma ba a bacci ba amma duk da haka ba ka iya ga wata kalma mai muni a kan mutane gare shi sai na ni kawai sai dai addu'a cikin ba. inda ma kawai rana ɗaya ce Allahumma in an fulanan wa fulan Allah ya ce laisa laka minan al'amr shay an cutar da shi iyaka amma sai Allah ya ce al'amarin ba naka bane annabi kar kai fushi ka bar mu da su shi yasa hidima na al'umma shugabanci ne karantar da addini ne shugabanci na sarauta ne na ilimi ne na siyasa ne ko menene aiki ne na mai hakuri sai da hakuri da yafiya in babu yafiya ba a ci gaba wanda zai cutar da kai shekaru da ka gamu da shekarun baka san yayi ba shi da kansa sai ya tsargu duniyan nan mutum yayi alheri ma yayi kare bare mai sharri alheri ma a yanzu kana yi don Allah yayi aka kare bare mai sharri duk fa abin da wani zai maka na sharri ya tona ramin mugunta kansa yake tonawa don haka walau kunta fazzan annabi bai kasance fazzi ba kalmominsa suna da daɗi ghalizal kalbi kaushin zuciya annabi bai da kaushin zuciya bai da kaushi shi yasa duk inda zai wani abu in hukunci ne ko menene in aka ba shi zaɓi in halal ne mai sauƙi yake ɗauka la yukhayyaru bayna shay'ain illa isar illa khara aysarahuma kamar da hadisi yake a bukhari na 2327 ba a taɓa ba shi zaɓin abu guda biyu ba face ya ɗauki mai sauƙi duk hukuncin da zai jama'a yana duba wanne ne mai sauƙi shi yasa ka'idar malamai shine ka zama in kana alkali mai taushin halin da babu rauni a cikinsa shi zai ita walau kunta faddal ghalidal qalbi lam fabbu min haulika kalmar in fabbu lam fabbu min haulika da waɗanda suke tare da kai sun yi me sun watsa ƙara ma za ta ba misalin kalma da in fabbu ta zuwa qur'ani وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين wannan ita ce aya ta karshe a cikin suratul jumu'a ko kuma mu ce aya ta goma sha ɗaya kaga Allah ta yake cewa wa idza ra'aw tijaratan in so ga kasuwanci ko wani abu na sharholiya aw lahawanin faddu ilaiha suka tafi suka barka shine watsewa wato ranar juma'a idza nudiya lis salami jumu'a idan har suka watse shine in faddu ko kuma ladina yaqul la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta fabbu kamar yadda yake cikin suratul munafiqun sura ta bayan da kenan ko aya ta bakwai wannan misali ne so Allah ya ce da ka kasance mai baƙaƙen maganganu da kaushin zuciya da duk sahabbai sun watse sun barka jama'a akwai fa'ida mai muhimmanci a nan a dukkan shugabancin da akwai tausayi da tausasa wa mutane da kuma rashin kausasa musu a magana sannan da rashin kaushin zuciya a shugabanci wannan shugabancin jama'a suna taruwa karkashinsa su yi biyayya a cikinsa amma duk shugabancin da ke da kaushin magana da kaushin zuciya babu tausayi ba a hada jama'a cikinsa ba a taɓa haduwa a gare shi ko liman ne ya cika kaushin magana to haka za a yi ta ana barin masallacin ran da ka bar wajen kana wurin ka tafi ranka ya ɓaci an yi maganganun da bai dace ba ranar wani kuma abin da aka yi ya ji daɗi saboda an zagi wani wanda baya so shi da ya zo shi ba ta shekara ɗaya wata ran za a taɓo kansa ko kan wani wanda yake so a zage shi ma sai ya tafi abinsa to yasa ba a haɗa jama'a akan fahimta ɗaya da kaushin hali suna haɗuwa ne da tausayi da jinƙai da ainihin maganganu masu daɗi wannan shine ke hada jama'a suna haduwa a samu haɗin zuciya da haɗin kai in akwai shi da haduwar zuciya don asali haduwar zuciya ne ba haɗin kai ba ana samun wannan a cikin tausayi da taushin hali da magana mai daɗi na hudu da taushin zuciya zuciyar da take da jinkai zuwa ga mutane har ya zama ka'ida kullum kullum jahannama ake kai mutane duk jama'a da kai su jahannama ba za su fahimce ka ba ya zama kullum kana gaya musu akwai rahama akwai azaba akwai aljanna akwai wuta kullum bainar raja wal khawf ne amma a cikin kalmominka hatta azabar kana musu ba sha'awa kake su shiga azabar ba in ka ce wa mutum wannan laifin da kake ni ba na so ka shiga wuta kuma abin da ya firgitar da ni fanka da nake da kauna sai na ga a qur'ani wannan aikin na yan wuta ne kuma wallahi ba na so ka shiga wuta zai fanke ko ba zai fahimce ka ba amma sai ka ce ai wannan aikin na yan wuta ne kai ma yanzu dan wuta ne kuma sai ka fashe da dariya kamar celebration zuwa wutansa ake yi kana ma murna ai waɗannan yan jahannama ne kuma kana dariya to ai ba aikin mai karantar da addini ba ne shi mai addini ba aikinsa ne murna an je wuta ba aikinsa shine ya zubar da hawaye wani na aikin yan wuta me yasa ba zai gane gaskiya ya bi gaskiya ba shi sa Allah ya ce min haulika ana haduwa akan taushin hali da taushin zuciya da magana mai kyau amma ba iya taba haduwa a cikin shugabanci a cikin kaushin hali da kautata magana don haka Allah ya ce fa'afu anhum annabi ka musu afuwa suwa kenan a sahaba radiyallahu ka yi afuwa wannan tsakaninsa da su ne annabi ya zama mai forgiveness mai yafiya ya yi fadonin ɗinsu wannan siffa ce ta biyar da Allah ya ƙara kira na cewa yayi yi shi dole idan kana shugaba akan ƴaƴanka ne ko iyalanka ne a gida ko a kan makarantar islamiyya ne kake karantarwa ko headmaster ko principal ko vice chancellor ko rector ko provost ko kuma kana dagaci ne ko hakimi ko sarki ko kuma kana shugaba na siyasa kana kansila ko chairman ko gwamna ko shugaban kasa ko kuma kana kwamishina ne appointee ko kana minista ko advisor ko kana ainihin legislator ne kana member ne ko house of reps ne ko senator ne a same ka da yafiya da duk waɗannan siffofin baya na farko rahama na biyu ne taushin hali na uku magana mai daɗi na hudu taushin zuciya na biyar yafiya shugabancin da babu yafiya ba a nasara a cikinsa dole sai ya zama akwai yafiya musamman idan yafiya din zai zama wanda aka yafe wa yayi da na tsari. ya ce kai na yi kuskure to anan yana da muhimmanci don ana so ya fiya ya kawo gyara ne ba ya buɗe kofan barna ba har ba za ka ba mu misali a ƙur'ani wajaza musayyi'atin sayyi'atun misluha hmm. faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah hmm. innahu la yuhibbu الظالمين wannan ya zama cikin suratul shura ko aya ta nawa aya ta 40 Allah ya maka albarka haka ne aya ce ta 40 Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mai muni shine mai muni irin sa sai ce amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda aka masa mai muni bai mai muni ba sai afwa ya yafe to ladansa na wurin Allah amma ana so idan za ka yafe babban laifi ka sanya sharadi zan yafe maka amma da sharadin ba za ka kara cutan wani akan irin cutan da ka mini ba ni zan yafe maka amma kar ka fituwar irin wannan in yace ya amince to sai ka yafe masa duk girman laifin da yayi saboda me yafiyan ya kawo gyara gaba ba za a cuci wani ba amma in za ka yafe dalilin yafewa ya dauki mota a kashe dan wani a hanya yana tuki na ganganci yace ya yafe ya buge iyalin wannan ta karye yace ya yafe aka hada baki da shi aka fashe kudin wani yace ya yafe to duk abin da ake yafiya in yayi yawa kuma sai buɗe kofar ya ci gaba da yi saboda kowa ma zai yafe ne kisa a lokaci kuma in akwai doka sai a tabbatar da wanda ya laifi an ɗan setting example na hukunci waɗanda suke ta'addanci ko suke kidnappers ko bandit a kama wasu a nuna su a bainar jama'a a kai su kotu a yanke hukunci a musu azaba kowa ya gani wanda ganar ba zai kara yi ba amma an kama wane ya ji shi ya kashe mutum tamanin ya saci dukiyar wane sun kona gari kaza sun tada kauye kaza an kama shi bayan shekara uku ya fito ga shi a kasuwar wuta yana yawo ga shi a kaza kaza haka za ka gan shi wani ma sai ya gan shi ya tsabbar da kafa daga ya shiga argungu sai ya aure mutanen argungu kai hakuri misali na baya ba wai garin su nake bige bari ma mu da daga ya je gwarin ba shi kenan sai ya fashi aure sai ya aure shi yasa kullum ana so afuwa ya kawo gyara so afuwa shine tsakanin shugaba da talakawa mai gida da iyalansa shine fa afu anhum gaba na gaba wastaghfir lahum kuma ka roka musu gafara Allah shine na shida shine haƙƙin shugaba a cikin addu'arsa akwai addu'a wa talakawansa in kana shugabanci kar ka dauka wai wayanka ne yake bada nasara duk duniya babu shugaban da zai nasara da wayansa kadai ko da iliminsa kadai sai da me sai da tallafi daga wurin Allah ke sa ka'ida shugaba ya zama mai kaskantar da kai ya nemi taimakon Allah ya taimake shi kuma ya rika addu'a wa talakawansa in liman ne ya rika addu'a wa mamunsa malamin islamiyya rika ɗaliban ajinsa wanda yake shugaba a gari wa mutanen garinsa addu'a shine wastaghfir lahum ya Allah talakawa na ka yafe musu ya Allah mamuna a masallaci Allah ka yafe musu shine wastaghfir lahum sai gaba na bakwai wa shawirkun fil amurka rika neman shawarin su cikin al'amura consultation wajibi ne musamman kan abin da babu nasi kasar al'alla ya ce annabi ya ce musamman kan abin da babu doka ta kasa da ta ce final abu an yi lo an yi enacting doka abu ne za a yi taking decision policy ne za mu sa kaza ko za mu hana kaza sai a yi consultation a kira masana daga akademiya masana daga malamai masana daga 'yan kasuwa masana daga sarakuna waɗanda suke da expertise sai a tara su ta ce ga abin da muke so ku ba mu shawara fa'iza bayan an ba da shawari fa'iza a zamta fata wakal alalla. in ka ɗaura biyan yin abu ka nemi taimakon Allah Allah yana son mutane masu saka tawakkali gare shi Allah ya ba mu ikon yin tawakkali zuwa gare shi a wannan aya ne kada a qur'ani Allah ya ce inna allaha yuhibbul mutawakkilina da wannan siffa da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam kowa ya kafar majlis kemiji